cannot wait to see what this new chapter has in store for you. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci ta fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'az ce tare da Mahmud Lada da sauran abokan aiki muke farin cikin sake gabatar muku da shirinmu na dare yau Litinin biyu ga watan Fabrairu na da hudu. Bayan labaran duniya za mu kawo muku wani rahoto a game da yunkurin kula dangantaka tsakanin kasashen jamhuriyar Nijar da kasar Algeria da zimmar inganta harkokin ilimi da ci gaban ƙasa. Sannan za a ji irin ra'ayoyin da wasu 'yan Najeriya suke ci gaba da bayyanawa a game da sakamakon wasan ƙarshe na gasar cin kofin Afirka da ƙasar Abrikos ta yi nasara a kan ƙungiyar Super Eagles ta Najeriya. Kamar kullum a rana irin ta yau Lidi a daidai wannan lokaci, Mahmud Ibrahim Kwari zai shigo da shirin 'yan ƙasa da hukuma. kuma a wannan makon shirin zai mai da hankali akan makomar haƙoƙin samar da tsaro ga rayuka da dukiyoyin 'yan ƙasa a Najeriya. Sai kuma labaran wasanni daga nan Washington DC. Amma dai yanzu sai a sake gyara zama a saurari labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Isra'ila ta ce ta yi nasarar kubutar da wasu 'yan ƙasar ta biyu a yau litinin a yankin Rafa. sai dai hare-haren da aka kai yankin wato yayin ceto mutanen sun halaka falastina 70-67 a yankin wanda ke kudancin gaza inda kusan fararen hula miliyan ɗaya ke neman mafaka daga hararen isra'ila da aka kwashe watanni hudu ana kaiwa a yankin dakarun isra'ila sun ce da haɗin gwiwar kamfanin samar da tsaro a ƙasar da wani rukunin 'yan sanda na musamman suka yi nasarar kubutar da fernando simon maman mai shekaru 60 da louis hare mai shekaru 70 waɗanda 'yan isra'ila ne amma 'yan asalin ƙasar argentina waɗannan mutane na daga cikin mutum 240 da hamas ta yi garkuwa da su a harin oktoba da ta kai isra'ilan wanda ya halaka mutum 1,200 ya kuma haifar da hare martani hukumomin lafiya a gaza sun ce sama da falastinawa 28,300 sun mutu yayin da kusan 68,000 sun jikkata a hare da isra'ila take kaiwa. ma'aikatar tsaron amurka ta soke ziyarar da aka tsara sakataren tsaron kasar zai kai brussels don tattaunawa kan ukraine da sauran kasashen tsaro na nato matakin na zuwa ne kwana guda bayan da aka sake kwantar da lord austin a asibiti kan wani aiki da aka masa da ya shafi kansar mafitsara wani jami'in tsaron amurka ya faɗa wa muryar amurka cewa an mai da taron wanda za a yi ranar laraba zuwa kafar yanar gizo maimakon yadda aka tsara za a yi gaba da gaba a baya babu dai wasu bayanai da suka nuna ko austin zai shiga taron ko kuma yadda ma'aikatar tsaron za ta tafiyar da wani taron ministocin kasashen kungiyar tsaro ta neto da za a yi a ranar alhamis dakarun ukraine sun ce yau litinin rasha ta kai wani hari cikin dare da jirage mara matuka sha bakwai hada da wasu makamai masu linzami dakarun saman ukraine sun ce sun harbo sha hudu daga cikin jiragen mara matuka kirar iran da kuma wani makami mai linzami guda daya hare-haren na rasha sun fada wasu yankunan yankin ukraine da ake kira zaporozhia The strikes come as Ukrainian President Volodymyr Zelensky continued his shake-up of military commanders. Wakilar kamfanin dillancin labarai na AP ta ce kaddamar da waɗannan hare da Rasha ta yi na zuwa ne yayin da shugaba Zelensky ke aiwatar da wani shirin garan bawul ga kwamandojin dakarun ƙasar. A 'yan watannin baya-bayan nan Rasha da Ukraine sun ƙara zafafa hare da suke kai wa juna. inda sukan kaikaici muhimman wurare a yankunan junansu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani ɗalibi da bai kammala karatun sakandare ba a malawi ya kirkiri wata na'ura da ke samar wa da unguwarsu wutar lantarki ta hanyar amfani da iska maimakon man fetur Anes Andrew ya ce ya kirkiri wannan fasaha ce da zimmar rage yawan kudaden da mutanen unguwa suke kashewa wajen sayan batiran church light andrew mai shekaru 18 wanda bai kammala karatun sakandare ba ya fice daga makaranta ya ce janareton nasa na iya ba da wuta mai karfin wutar da ya kai dubu daya inda yanzu haka yake iya ba gidaje tara wutar lantarki daga wata transformer da ya kirkira ali katumba kwararre ne a fannin samar da wutar lantarki a ƙasar ta malawi what type of air is he using we don't know what air is doing ya ce abin da ba mu sani ba shine shin wace irin iska yake amfani da ita ya ya faɗa ya kamata mu sani ko don a taimaka masa wasu dai na ganin andrew ya ya faɗi yadda yake samar da wutar ta lantarki ne gudun kada a saci fasahasa. sa Jalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu mai da hankali kan rahotanninmu. mu. mu za mu fara daga jamhuriyar Nijar inda wata tawaga ƙarƙashin ma'aikatar ministan harkokin wajen ƙasar ta Algeria da ta kai ziyara aiki a Nijar ta kuma ta tattauna da hukumomin jihar Agadas da ke arewacin ƙasar kan wasu muhimman batutuwa da suka shafi tattalin arziki, kiwon lafiya, ilimi da dai sauransu. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Agadas Hamid Mahmud ya hada mana. tawagar ta ƙasar algeria sun tattauna da hukumomin jihar agadez kan muhimman ayyukan ci gaban yankin yayin da tawagar suka ziyarci mahimman wuraren da aka keɓe domin gina jami'ar musulunci da kuma wata babbar asibiti mai kula da masu fama da cutar koda da tashar samar da wutar lantarki mai aiki da hasken rana da kuma wasu ayyukan raya kasa yayin wannan ziyarar tawagar ta kuma ziyarci wasu ayyukan da ƙasar algeria ta suma domin amfanin arewacin nijar abdurrahman turawa magajin gara agadez akwai filaye da suka tambaya saboda gina wata babbar jami'a ta addinin musulunci da kuma wani eh, babban wuri na likita mai kula da duka abin da ya shafi ciwo na koda sun je sun ga wuraren da aka keɓe bisa wannan aika kun san fin nijar duka wurin da da shi sai zuwa yamai kenan yanzu 'yan malati na jahohi da yawa da namu na agadi suna iya karɓar magunguna suna iya karɓar jinya ba aka kammala shi ƙasar algeria dai tun asali asali tana da kima a idanuwa al'ummar Nijar sakamakon manyan tsare-tsaren kasar da ta samar a kasar Nijar. Abbas Musa Agadas. Amfani ne Agadas za ta samu babba saboda za su zauwa su mana abubuwa wanda yake fi sabilillahi ba mu da su. Kenan ga abubuwa ne wanda za su zama mana wanda yake din Nijar kowa na iya amfani da su. Sunana Umar Ibrahim tsakanin mu da Alje sai godiya. Kenan mu wanga magabatan namu mu fa fuldan mu da Alje ta fi muna fuldan da za yi da ko ina. Fuldan mu tsakanin mu da Alje wallahi sai godiya Allah. Sunana Muhammad Lasho. Tun ba a ma shimfiɗa demokarasiya ba muke da hulɗa da Aljeri. Muna shiga can sila shigowa na har arwartayya akwai tsakaninmu. Masana sun bayyana fatan ganin kasashen biyu sun karfafa dangantaka ta fuskar siyasa da tattalin arziki ta yadda 'yan ƙasar Nijar za su rika gani a ƙasa a duk wata hulɗa da gwamnatin mulkin sojan Nijar za ta yi tsakanin ƙasa da ƙasa musamman ƙasar Aljeriya da ke zaman babban ƙawa ga ƙasar Nijar wacce suka raba iyaka mai yawa a arewacin ƙasar. Hamid Mahmud muryar Amurka daga Agadis jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud. Daga harkokin diflomasiya kuma za mu taɓo batun wasanni inda a Najeriya 'yan ƙasar suke ci gaba da tofa albarkacin su a game da sakamakon wasan ƙarshe na gasar cin kofin nahiyar Afirka AFCON wanda aka kammala jiya Lahadi a babban birnin ƙasar Abidjan. Daga Ibadan, Hassan Umaru tambola ya aiko mana da wannan rahoton. a yayin da aka kammala gasar cin kwallon kafar afirka inda kasar kodibuwa ta sami nasara a kan najeriya yan najeriya da dama na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu sunana abule kana ra'ayin kwallon kafa a sosai ko ni ka bata lokaci na je in kalle ta kwallon kafa to wannan kwallon da an ka buga tsakanin najeriya da kasar kodibuwa ka ganta na ganta sosai to ya ka ga wasan nan allah wadde allah allah wadde saboda mi saboda irin yadda ya kamata a ce mun yi ba mu yi ba saboda matsalolin da a gare mu ya kamata a ce mun kama jikin mu a wannan kwallo bisa ga yadda mun kai can baya amma mun zo kuma final mun to mun dore mun yi abin kunya duniya duk tana kallon mu kuma muna gani mu ne mu ne gaba amma abubuwan ya ci gaba ya ci baya to ana ka gani me ya ka muku faduwa a wannan kwallo to abin da ka muna faduwa saboda ba ka mu jikin mu ba gaskiya ko oho mun kai saboda sauran filoyoyin mu suna nan kawai na kasa sun ka dore a cikin hili kamar irin uwobi da lamban nan biyu namu tana aka dore bi ana ta kudawa ana ana ana ta kai kwallo ana ci tun nan matsalolin suke kuma ya kamata a ce coach ya canji amma mi ko ya ta ya dora fada kawai da rafali na banza an ka bashi lokaci kuma ba nan ina matsalar take ba kai ba ga kokarin yan wasan Najeriya ba kwata kwata ban ga komi bani sai dai muna ganin kawai kuma akwai matsala can gehen alkalin wasa saboda lokacin da Usumi ya hau sama ya yi sai a bada a tsaye da shi sunana Bashar Umar nake ji to gaskiya ni a matsayin Najeriya ban ji daɗi ba ko kaɗan wallahi ban ji daɗi ba saboda yan kwallo na ba su ma yi kwallo da za su ci wannan kwallo ba don Cote d'Ivoire sun hito da niyyar kwallo yan Najeriya ne ba su hito da niyyar kwallo ba duk da coach din shi ma ya samu matsala wurin land of akwai wanda bai kamata ya sa ba don irin ci kwayin bai kamar ga Simon lahiya lo ya kamata ya sashi ko barin wajen nan tunda ya fahimci shi lahiya shi yake so ba kwallon kasar shi ba kaga ya kamata tun da wuri ya cire waɗanda ba su da kyau ya sa mana masu kyau iwobi ya gaji yusuf na nan zaune benci ya ki sa yusuf din in fact ma da yan kwallon da gaskiya ba su hito da ni ya kwallo ba gaskiya sunana sa'idu muhammad gaskiya sun yi kokari can baya amma jiya gaskiya duniya tana kallon su ba sai wani abin a zo a gani ba ga wannan wasan yan wasa kamar irin su ahmed musa da dai akwai tsohon yan wasa wanda an je da su saboda su buga amma har aka kare wannan wasan wasannin babu wanda ya ga sun buga sannan wasa tana yi da kai yau gobe ya zama an sa ka fili ba ta yi da kai ba da ya kamata a ce ya dan caccanza su da kila abin zai fi armashi shi kocin najeriya gaskiya bai yi abin da ya dace ya yi ba ya samu mistake saboda haka mu muna ganin kamar wannan mistake da ya samu shi ya kawo koma baya ga wannan wasanni na ja sunana mamadu taslim esuwala eh, haka to kolon ja muna da tsoro da rishin rabo saboda allah ya fara bamu amma mun ta mun ki fita da a ce mun fita mun ba su wahala ne ko kuma mu kara ko kuma mu tsaga wannan da da guda ya faru amma rashin rabo to ganin sun ga inda ta kasance. To kai ana ka gani me yasa Najeriya ba ta ci wannan kofi ba? Abin da yasa ba su ci ba sun ba wannan kin hadin so sun ba su girma ne. Najeriya bai fito da wasan kwarai ba suna defensin kamar suna tsoro. Kasar Najeriya da Cote d'Ivoire sun taba samun nasarar cin kofin kasashen Afirka da sau ɗaya a can baya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida na Tambuwal. To kada a shafa sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 3 da minti 41 na rana. Ga shirinmu na gaba. 'yan ƙasa da hukuma. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai taro ta da waɗanda suke da da jawo ta, hakanan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashin Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. kididdigan da muka yi a ƙarshen shekarar da ta gabata yanzu muna da garuruwa da guda ɗari da ashirin da bakwai a wannan matsalar tsaro ta sa duk sun zama kufai. Idan ka buga arewa da marigar local government akwai kakihun akwai kumbashi maguriya ragada duka wa'annan wuraren ba inda ba su watsa ba haƙƙin gwamnati ne ta yi dokokin da za su kare lafiya da dukiyar mutane yau shirin na tafa ne da bayanai akan makomar haƙƙoƙin tsaro ga rayuka da dukiyar 'yan ƙasa a najeriya a dakace mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke nasa Madalla, masare 'yan Najeriya a sassa da dama na ƙasar na ci gaba da kokawa dangane da makomar 'yancinsu da haƙoƙinsu na samun tsaro ga rayuwa da dukiyoyinsu. Musamman la'akari da yadda ƙalubalen tsaro ya dabaibaye ɓangarori da dama na ƙasar. ko da yake hukumomin na najeriya na ci gaba da cewa suna nasu kokarin wajen wanzar da zaman lafiya musamman ta fuskar yaƙi da 'yan fashin daji a yankin arewa maso yammaci da arewa ta tsakiya da kuma mayakan boko haram a arewa maso gabashin ƙasar da sauran nau'o'in ƙalubale da ke kawo koma baya ga sha'anin zamantakewa tattalin arziki da kuma siyasar ƙasar. Yankin karamar hukumar birnin Gwari a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya na cikin lardina da 'yan fashin dajin ke tauye haƙoƙi da 'yancin al'umma a ƙasar ta Najeriya. Sunana Malam Ishaq Usman Kasai kuma ni ne shugaban ƙungiyar al'ummar birnin Gwari a jihar Kaduna. Gaskiya harkan matsalan tsaro na karamar hukumar binnin gwari ya shafi harkar noma wanda yake tattalin arziki na wannan yanki ya dogara ne musamman akan abin da ya shafi harkar noma sannan abu na biyu shine abin da ya shafi harkar kasuwanci zuwa kaduna ko hanyar funtuwa a yanzu kididdigan da muka yi a ƙarshen shekarar da ta gabata yanzu muna da garuruwa guda ɗari da ashirin da bakwai a wannan matsalar tsaro ta sa duk sun zama kufai kashi tamanin saba'in zuwa tamanin na cikin eh, ɗari na gonaki gaskiya ba a samu cimma ainihin zuwa waɗannan wurare domin a yi noma musamman a shekaran da ta gabata ba abin da muka tattara shi ne yanzu akalla dai mutane da aka tada a yankunan su a ainihin gundumomin nan guda goma sha ɗaya na karamar hukumar birnin gwari akalla an tada mutane ya kai mutane dubu hamsin wa'inda da kansu a takaice an raba su da mahallansu kuma wannan matsala gaskiya kamar da yadda aka sani har yanzu ba ma karamin ko binnin gwari ba ka dauki abin da ya shafi yankin zamfara da kuma yankin katsina da abin da ya shafi yankin neja wannan wuri na karamin ko binnin gwari ya zama kamar daji ne kuma hanya ce wanda su wa'annan da suke shiga wa'annan jihohi su fita ta cikin ta kuma za ka samu ainihin matsugunan su da nan ne suke amfani da shi wajen a ci gaba da kai hare su. A jihar Neja ma 'yan fashin daji na cin zarafin bil'adama al'amarin da ke tauye walwalar tattalin arziki da zamanta zamantakewarsu. Sunana Idris Ahmed ni ne shugaban matasan Mangwaro, karamar hukumar Mariga Lokal Gamma jihar Niger. Kalubale na matsalar 'yan bindiga suna yawan kawo mana hare-hare wanda garin Mangwaro ya zama matattara ne ko kuma in ce bandiri na duk inda ɗan ta'adda ya fito zai je ya kai hari ko zai je za su je satar shanu ko ɗaukar mutane to sai sun biyo kusa da Mangwaro. Cikin ikon Allah kuma da cewa da muka yi da kuma roƙon Allah da iyayenmu da malamanmu ke yi Allah ya mana kariya har zuwa muka kawo yanzu halin da muke to kaman sauran garuruwan da kenan kewayen ku wani hali suka shiga su ma sun shiga hali a hawula'i don akwai wasu garuruwa da har sun watsi ba ba su ba labarin su sai daga baya suka koma irin galma irin sansama aiki irin takwanje da gauji da sabon layi da tunku da kurigi dogon dawa duk magana ne ke maka babu sai da aka yi lokacin da babu kowa a ciki sannan sun yi barazanan watsa mangwaro da wamba da bangi allah bai ba su iko ba in ka bugo yamma kamar ga lokacin gamman akwai indagu akwai shadadi akwai farar doka akwai unguwar malam bako duk waɗannan wuraren ba inda ba su watsa ba idan ka buga arewa da marigalo local government akwai kakihun akwai kumbashi maguriya ragada duka wa'annan wuraren ba inda ba su watsa ba gulbin boka ma sun yi barazanar watsa ta allah ya kariya aka dan ci haka na kwana biyu kuma aka sake komawa kawo yanzu dai gaskiya an samu sauki gaba a cikin shirin akwai bayanan masana dokoki da kuma tsumkaci kan irin rawar da 'yan ƙasa za su iya takawa domin kawo ƙarshen wannan matsala duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da ƙafarsu su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage Masu yayin da wannan haƙƙi na samun tsaro ga rayuwar 'yan Najeriya ke ci gaba da samun koma baya. Masana dokoki da shari'a a ƙasar na cewa a kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 wanda aka yi wa gyara a chapter ta farko kuma a part na biyu ya yi magana akan policies ɗin da gwamnati ya kamata ta yi. manufofi da tsare-tsaren gwamnati wanda a cikin wannan manufofin haƙƙin gwamnati ne ta yi dokokin da za su kare lafiya da dukiyar mutane haƙƙin gwamnati ne ta inganta tsaro ta samar da tsaro yadda za a tsare tsaro shi kan shi da dukiyar mutane da rayukansu wanda idan ka kalli kuma chapter ita ma guda aka ware wadda take magana gaba ɗaya akan dukkanin haƙƙin 'yan ƙasa so kamar yadda aka ce idan ka duba a shi wannan chapter 1 ɗin part 2 yana maganar cewa kundin tsarin mulki ya kallafa wa 'yan majalisu na sanatoci da wakilai House of Representatives su fito da dokokin nan. Duk sanda aka ce babu doka, babu tsaro, babu zaman lafiya, to ya kamata a ce an yi dokar da za ta inganta wannan shi ne haƙƙin ɗan ƙasa kan shugabanni. Kuma wannan haƙƙin abin da ya sa ka ji ana ce musu fundamental. saboda an riga an tantance su an zuba su a littafi an kare su an kiyaye su shi ake ce musu fundamental human right haƙƙi ne wannan constitutional provision ne chapter guda aka ware da wannan government policies ɗin dole 'yan majalisa su fito su dokar da za ta kawo zaman lafiya ci gaban al'umma da inganta tsaro da tattalin arzikin jama'a. Amina Umar Hussein kenan lauyar kare haƙƙin bani Adama a Najeriya. sai dai a nasa tsokacin alhaji aminu jahun guda cikin masu sharhi kan al'amarin yau da kullum a najeriya ya ce sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin 'yan ƙasa da gwamnati kafin a iya kawo ƙarshen wannan ƙalubale na tsaro a ƙasar don ka ɗauka misali duka harkar na arewa ke to yanzu gwamnati ta zo ta ba minista babban minista yana dan jigawa karamin minista yana dan sanda minista dan sanda duk tsaron nan an tara shi a arewacin najeriya amma ba za su samu nasara ba amma su haɗin kai da bayanai na sirri a haɗa ƙarfi da ƙarfe da sarakuna da 'yan boko da duk wanda ya isa da sauran 'yan siyasa domin a sami a ba da bayanai domin a sami yadda za a samu sauƙin tsaron a Najeriya. Gwamnati ta rungumi mutane da nemi bayanai kuma mutane su yadda su buɗe ƙirjinsu su ba da bayanai yadda za a samu zaman lafiya. Soja kawai da ɗan sanda ba zai iya kawo zaman lafiya a Najeriya ba. Dole sai mutanen ƙasa sun ba da bayanai na sirri domin a sami dama a samu tsaro a wannan ƙasa ta Najeriya. Kaga kamar misali da lokacin da aka mulkin ƙasar nan har yanzu zuwa lokacin mu muna samari mun san cewa sarakunan musulunci sarakunan gargajiya suna ta cewa domin idan ba ko kai ya je ya zo gari za a tambaye shi mai unguwa zai tambaye shi da digaci idan sun kira ne gidan sarkin san kira za a kai shi in sarkin aska ne gidan wanda bai za a kai shi in almajiri ne tsangaya za a kai shi kai in ma dan tasha ne tasha za a kai shi wajen sarkin tasha saboda ka an san kowaye ya zo za a sani to yanzu an bar kowaye bris sarakuna kamar so kake a dawo nan tsari kwarai kuwa ai mutuka ba a dawo da bada bayanai da sanin bako ina ya zo ina yake ba ba a taɓa samun zaman lafiya a Najeriya To Allah ya sa a dace, masu saurare karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman mustapha nasiru batsari da isa lawan ikara mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum a a kai da ibrahim na kwari yanzu kuma sai Jama'a Assalamu alaikum barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran wasanni. Gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta wannan shekara ta kammala a kasar Ivory Coast inda mai masaukin bakin ce ta sami nasarar lashe gasar bayan ta doke Najeriya da ci biyu da daya a wasan karshe da aka fafata jiya Lahadi a filin wasa na Alasan Watara da ke birnin Abidjan. kasar ta ivory coast da ta soma gasar cikin tatata tare da shakkun samun tsallake matakin rukuni ta sami tsallakewa ne a matsayin ɗaya daga cikin mafifitan ƙasashen da suka zo na uku a matakin na rukuni inda har ta sami kaiwa wasan ƙarshe kuma ta sami nasarar ɗaga kofin gasar lamarin da ya zuwa akasarin jama'a musamman 'yan najeriya da mamaki kasancewar najeriya ce duk duniya ta yi hasashen cewa za ta iya lashe gasar la'akari da yadda take samun ci gaba da karfi tun daga somawar gasar har zuwa wasan kusa da ta ƙarshe to sai dai reshe ya juye da mujiya yayin da kasar ta ivory coast da najeriya da ta doke a matakin rukuni ta rama ta kwarkwara shin ina ne ma najeriya ta fuskanci matsala a wasan Umar Faruk Bukuyom dan jarida ne mai fashin baki kan lamuran wasanni a Najeriya. Wasan abin da ya sa aka ci Najeriya yana da nasaba da irin kalan kwallon da Najeriya ta rika bugawa tun daga farkon wannan wasan gasan har zuwa yanzu ma'ana bugun a tafi a dawo ma'ana defense. So wannan tsaron gidan da Najeriya ta yi shi ya kawo mata nakasu kuma shi kan shi kocin Najeriya ya ba da gudunmuwan ainihin kawo ma Najeriya matsala domin ya kamata ya canza yanayin buga kwallon shi lokacin da ya ci kwallo ta daya ya kamata ya canza ya fito a yi kwallo kawai ba wai a tsaya baya ba. Ibrahim Mudibu mai sharhi kan harkar kwallo a Ghana ya ce ko shakka babu tarihi ne maimaita kansa amma Najeriya sai ita ke kan gaba wajen yin nasara. Cote sun zo da sa'a ne in ka duba wanda ya kwalifa da 3 points cikin Bolo duka misali Argentina sun yi irin haka nan Portugal su ma sun yi haka nan To sakamakon wasan na jiya dai ya so ran jama'a da dama musamman 'yan Najeriya. Saboda irin yadda ya kamata a ce mun yi ba mu yi ba. Saboda matsalolin da aka gare mu ya kamata a ce mun kama jikinmu a wannan kwallo. Bisa ga yadda mun kai can baya amma mun zo kuma final mun to mun dore mun yi abin kunya. Duniya duk tana kallon mu kuma muna ganin mu ne mu ne gaba. Sunana Bashir Umar nake ji. To gaskiya ni a matsayin Najeriya ban ji daɗi ba ko kaɗan wallahi. Ban ji daɗi ba saboda 'yan kwallo na ba su ma yi kwallo da za su ci wannan kwallon ba. Don Cote d'Ivoire sun hito da niyyar kwallo 'yan Najeriya ne ba su hito da niyyar kwallo ba duk da coach din shi ma ya samu matsala wurin land off akwai wanda bai kamata ya sa ba don irin ci kwayin bai kamata ga Simon Lahiya ya kamata ya sa shi ko kwabarin wajen nan na Sa'idu Muhammad gaskiya sun yi kokari can baya amma jiya gaskiya duniya tana kallon su ba sai wani abin a zo a gani ba ga wannan wasan a makwabciyar Najeriya kuma wato jamhuriyar Nijar da alama tsamin dangantakar diplomasiya tsakanin mahukuntan kasashen biyu bai shafi dangantakar jama'ar kasashen ba domin kuwa akasarin 'yan Nijar din sun shiga alhini kan sakamakon wasan ga Najeriya. Sunana Abubakar Bawa, ni gaskiya raina ya ɓace saboda defect inda Najeriya ta ɗoka, wallahi ba laihin kwamar da laihin kocin su ne. Shajima biyu ya yi wadda ba ta yi ba, ka gane ya bata kalasu ba duka wanga balo ya kamata Nigeria ta ci shi ne suna da yan kwallo bai ma kamata ya sa su bane ya aje yan kwallon da suna suna taka rawa yau Nigeria in ta samu mu ma mun samu Nigeria da Niger duk guda ne in an ce Nigeria an ce Niger in an ce Niger an ce Nigeria gaskiya mu ba ganin gari yayi shiru ne wallahi na bace yake to gaskiya dai ba mu ji daɗi ba dan dai mun sa ran Najeriya nan gaskiya bakin ciki ne kwarai ma matuka dai saboda mu da nigeria duk guda mai samu unhwani gare su da ke kusa gare mu makwabta kwarai kwarai ma To a Amurka kuma a jiya ne aka fafata wasan karshe ta gasar kwallon zare karuga wato Super Bowl ta wannan shekara. Wasan da ta fi kowace daraja a kasar Amurka. Sarfilo Hashim Gumel ya bibi yadda karawar ta kasance. A wannan shekara an kara tsakanin Kansas Chief da kuma 49ers wato San Francisco. ita dai wasan da aka yi yanzu haka Forinaya su ne suka lashe wannan kofi na super bowl na 54 menene tasirin wannan wasa ga amurkawa wannan wasa yana da matukar tasiri kamar yadda ka ga ana wato world cup wato kwallon duniya wato kwallon kafa ita kuma wannan ka ruga ta fi mamaye amurka babu wasa da suka fi kallo suka fi jin daɗi suka fi haɗa kansu akan irin wannan wasa su kaga yana da matukar tasiri ga amurkawa to masu saurare karshen labaran wasannin kenan murtala faruk sanyin nan ne ke fatan mu kasance lafiya a gaida na sanyin na. To masu sauraro kafin mu yi sallama da ku ga Mahmud ya sake dawowa da labarai a takaice. To Isra'ila ta ce ta yi nasarar kubutar da wasu 'yan kasar ta biyu a yau litinin a yankin Rafa sai dai hare-haren da aka kai yayin ceto mutanen sun halaka Falasɗina 67 a yankin wanda ke kudancin Gaza inda kusan fararen hula miliyan ɗaya ke da mafaka daga hararen isra'ila da aka kwashe watanni hudu ana kaiwa a yankin dakarun isra'ila sun ce da haɗin gwiwar kamfanin samar da tsaro a ƙasar da wani rukunin 'yan sanda na musamman suka yi nasarar kubutar da fernando simon maman mai shekaru 60 da louis haye mai shekaru 70 waɗanda 'yan isra'ila ne amma 'yan asalin ƙasar argentina ma'aikatar tsaron amurka ta soke ziyarar da aka tsara sakataren tsaron kasar zai kai brussels don tattaunawa kan ukraine da sauran kasashen tsaro na neto matakin na zuwa ne kwana guda bayan da aka sake kwantar da lord austin a asibiti kan wani aiki da aka masa da ya shafi kansar mafitsara wani jami'in tsaron amurka ya faɗa murya amurka cewa an mayar da taron wanda za a yi ranar laraba zuwa kafar yanar gizo maimakon yadda aka tsara za a yi a ta gaba da gaba wato a baya babu dai wasu bayanai da suka nuna ko austin zai shiga taron ko kuma yadda ma'aikatar tsaron za ta tafiyar da wani taron ministocin kasashen kungiyar tsaro ta neto da za a yi ranar alhamis dakarun ukraine sun ce a yau litinin rasha ta kai wani hari cikin dare da jirage mara matuka 17 hada da wasu makamai masu linzami dakarun saman ukraine sun ce sun harbo sha hudu daga cikin jiragen mara matuka kirar iran da kuma wani makami mai linzami guda daya harare na rasha sun fada wasu yankunan ukraine ciki hadda na zafirojiya a yan watannin baya-bayan nan rashar da ukraine sun kara zafafa hare-haren da suke kai wa juna inda sukan kaikaici muhimman wurare a yankunan junansu. su wani ɗalibi da bai kammala karatun sakandare ba a malawi ya kirkiri wata na'ura da ke samarwa da unguwarsu wutar lantarki ta hanyar amfani da iska maimakon man fetur ernest andrew ya ce ya kirkiri wannan fasaha ce da zama rage yawan kudaden da mutanen unguwar suke kashewa wajen sayan batiran torchlight andrew mai shekaru 18 wanda bai kammala karatun sakandare ba ya fice daga makaranta ta ce janareton nasa na iya ba da wuta mai karfin maki dubu daya to masu sauraro da haka ne kuma za mu karkara shirin namu na dare kuma na karshe a yinin yau litinin sai a tara da mu zuwa gobe da safe idan allah ya raya mu domin sauraron wasu abokan aikin mu na safe yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai fiona wa mai nan dudu da ta shirya kuma ta bada umarni sai kuma injiniyan mu na yanzu carl stalin ni aisha mu'azu nake cewa ku lafiya ma'asala.